بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأنزل عليه الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمسلمين وصلاة الله وسلامه على عبده ورسوله الأمين القائل في حديثه الشريف بوئت لأتم مخارم الأخلاق وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيلهم وهدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم مأمورون ومتبعون فمن ائتمر واتبع أوامر الله كان من الفائزين ومن التمع وتكبر كان من الحالكين قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم عباد الله تعالوا بنا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الإمام الترمذي بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن فقال أبو هريرة رضي الله عنه أنا يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام اتق المهارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أدنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب نفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثر الضحك تميت القلب أيها المسلمون إن هذه وصية من الرسول عليه الصلاة والسلام وصية سمينة تجمع لك خير الدنيا والآخرة إنها أكثر طريق لأثمن مطلوب وأثمى داية من فم أفضل خلق الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أيها المسلمون إن إنه كان حقا على كل واحد منا أن يعمل بهؤلاء الكلمات أو يعلم غيره ليعمل بها يقول الله عز وجل يسموك بالتنزيل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال أيضا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم الحمد لله حمدا يليق به في أرضه وسمائه الحمد لله الذي لا يزيد في ملكه حمد الحامدين ولا ينقصه جهود الزاهدين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان ويا أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما زلنا مع هذا الحديث الشريف الذي هو من الوصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اتق المحارم تكن أعبد الناس فمعنى ذلك أنه ليس هناك عبد من عباد الله الذي أكثر الصلاة والصيام والصدقة وهو في النفس في الوقت نفسه يخوض في المحارم الله عز وجل يأكل الربا ويأكل الرشوة ويفعل ما شاء من المحرمات بلا راد فهذا ليس من أعبد الناس عن صوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منصورا أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها أيها الأحباب الوصية الثانية ورد بما قسم الله لك تكون أغنى الناس إنها لكبيرة إلا الخاشئين إنها لأمر عسير إلا على من يسره الله تعالى عليه المريض منا ينظر إلى الصحيح والفقير ينظر إلى الغني ولا ينظر إلى من هو أسفل منهم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام انظروا إلى من هو أفضل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تظلموا نعمة الله عليكم الوصية الثالثة وأحسن إلى جارك تكون مؤمنا وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائكم أيها الأحباب إننا نسمو إلى الوصية الرابعة وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما وفي الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أما الوصية الخامسة ولا تقتل الضحك فإنك تضيف في بيت القلب عباد الله نسأل الله عز وجل أن يجعل من الذين يعمل بهذه الوصايا من الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في مساجدنا اللهم آمنا في طرقاتنا اللهم آمنا في بيوتنا يا رب العالمين وانزل السكينة علينا يا رب العالمين bayan godiya ga Allah da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kutuwan mu tayo tana magana akan hadisi ɗaya daga cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan mazan Allah ya ja hankalin al'ummarsa ya ja hankalin bayin Allah baki daya to fi aiki da wasiyoyi guda biyar domin samun tsira gaban Allah wanda wannan hadisin Imam Tirmidhi biya rufuwa na hadisi isnadi har zuwa ga Abu da Allah ya kara masa yadda mazan Allah ya faɗa wata rana yace musahabbansa wa zai karɓi wasu kalmomi da gare ni wa zai karɓi waɗannan kalmomi da gare ni yi aiki da su ko ya sanar da wanda zai aiki da su nan take sai abu hurairar radiyallahu anhu ya ce gani ya rasulullah ya daga hannunsa ya ce manzo Allah ni zan karbe su ko ni zan aiki da su ko wanda zan aiki da su manzo Allah ya ce ka kiyaye haramun ittaqil maharima ka kiyaye abubuwan da haramun iyakoki na Allah dokoki na Allah kai hatara da kitara musu idan kai haka zaka zama mafi zama bawon Allah cikin mutane na biyu manzo Allah ya ce wadda bima qasama Allah laka ka yarda da rabon da Allah ya raba ya baka naka kaso da Allah ya raba ba ka yarda da shi ka je ka ji yayi maka kuma ka ce ma Allah ka gode takun aganan nas sai ka zama mafi wadata cikin mutane manzo Allah ya ce wa ahsin ila jarika takun mu'minan ka ce wa makwacin ka zan mumini in kana son ka zan mumini na kwarai kada ka yarda makwacin ka yi kuka da kai kai kyauta zuwa makwabcinka ya zan ko kana nan ko ba ka nan ko gaban idanun ko ba makwabcinka ya amince da kai mutunan kwarai ne idan haka za ka zan mumini na kwarai sannan na hudu manzon Allah ya ce ka soma mutane a lokacin soma kanka duk abin da ba ka soma kanka kada ka soma mutane shi duk abin da kake soma mutane ka soma mutane shi idan ka yi haka manzon Allah ya ce ta kun musliman za ka zan musulmi na ƙarshe manzon Allah ya ce kada ka yawaita dariya kada ka yawaita ƙalƙacewa dariya kana cika bakinka dariya kana hurjewa idan ka yi haka zuciyarka za ta mutu in zuciyarka ta mutu har da abin da ya kamata ka yi na wanda ya dace baka ka baka yi zuciya in ta mutu alheri bai shiga cikinta shi yasa manzon Allah ya ce kada ka zama yawan dariya ya kai Abu Huraira domin yawan dariya na kashe zuciya bayan haka 'yan uwa musulmi wannan wasiya ce mai tsada ko za ta hada maka alherin da alherin lahira wasiya ce wanda aka yi hanya amma kuma ta tattara alheri masu yawa ga mutanen da Allah maɗaukakin sarki ya hore mu aiki da su ya ku uwa mutum ya zama haƙƙi kore daga cikin mu yayi aiki da waɗannan kalmomi da manzo Allah ya sula da sahabbansa yayi aiki da su kowa ko kuma ya karantar da wani dan shi ma ya aiki da su shi yasa ai karanta su mambarai ake karanta waɗannan hadisai a majalis na ilimi ana karanta su islamiyoyi ana karanta su ga manya ana karanta su ga yara ana karanta su ga mata ana karanta su ga maza saboda manzon Allah ya ce a aiki da su ko a sanar da wani zai aiki da su Allah madaukakin sarki ya faɗa ya wa ma kuma rasulu duk abinda manzon nan ya zo muku da shi fa ku duhu ku rike shi ku yi aiki da shi duk abinda ya hane ku bari shi hani gaba ɗaya aka bari umarni shi kuma za ka yi gurgudu da ka iyawa amma ya ka ce bari to duka za ka bari gaba da ɗari ɗari za ka bari wannan zai sa ka zaka samu salama gobe kiyama sai Allah madaukakin sarki ya ce ku tsoron Allah ku sani Allah mai tsananin hukuma ne subhanahu wata'ala ya ce fal yahdhar alladhina yukhalifuna an amri man sa'a umarnin za Allah sai hatara an tusibahum fitna kada suna same su a duniya su shiga matsala aw yusibahum azabun alim ko azabun mai islamin ratashin kiyama saboda sa'a umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku yan uwa musulmi ya kamata mu dawo akan wannan hadisi mu ji bayanan da malamai suka yi da fushin bakin da suke game da wannan hadisi magana ta farko wasiya ta farko da manzon Allah ya ce ittaqil maharima takun a'abadan nas ka kiyaye abubuwan da an haramun ka zama mafi zama bawon Allah cikin mutane malamai suka ce babu wani mutum da zai zama mafi zama bawon Allah mutane saboda yawan sallah ko sai da yawan azumi ko yawan sadaka amma daidai wannan lokaci ya yi kowa sa'a umarnin Allah ba bawan Allah ba ne duk yadda mutum yawai sallah duk yadda mutum yawai ta azumi da sadaka amma gehe guda an same shi yana sa'a ma Allah shi mazinanci ne shi makaryaci ne shi dan luwaɗi ne shi maciri ba ne ba a sa cikin bayan Allah ya ku bayan Allah dole in ka san ga zama bawan Allah sai ka yi sanci abin da a haramu abubuwan da a haramu waɗanda Allah ya ce bai su Allah bai yarda da su ba Allah ya ja musu layi dole kada mutum ya tsallaka su kuma yadda hadisi ya ce Allah yana da iyakoki kada ku tsallaka su ya ku yan uwa musulmi akwai hadisin sau ba ne ba da tsoron kwarai da gaske wanda annabi sau alaihi wasallam ya ce na san wasu mutane la'ala manna kawaman min ummati maza Allah ya ce wallahi na san wasu mutane da gaske al'ummata za su zura tashin kiyama da kyakkyawan aiki ayyukan su amsalul jibal tuhama sun yi kama da duwatsun kasar tuhama manyan manyan duwatsun nan da kan sani da kan tuhama ayyukan su na alheri sun yi girma kama hakan manzo Allah ya ce kuma hoyi tas sai Allah madaukakin sarki ya sanya duk wayannan ayyuka sun zama ƙura abin shekewa za su yi gaban za ba ba su da unwani ga tashin kiyama sahabbai hankalin su ya tashi suka yi tambaya manzo Allah ya ce ai wayannan yan uwanku ne kuma fata ce irin taku amma kuma aikinsu suna tashi da dai suna ibada ya akudun mele kamata akudun suna tashi cikin dai suna ibada kamar suke sai dai ɗabi'a su mutane idan suka yi free ba mu mai ganin su suka keɓanta suka kaɗaita da haramun na Allah wallahi za su cika ba za su cika gaban su za su ɓarje gumin su za su yi ma sha abin da suka so da sun ba sun ga babu wanda san su babu wanda babu wanda ganin su ko babu wanda san inda suke ko sun bar gari ko sun banta, ko an koma cikin daji wallahi in suna saba Allah sai ka ce ka manzo Allah ya ce abinda addalilin wannan abu suna keta mu dokoki Allah ɗaya sun gaba a ganin su duk sai Allah ya bata aikin su ba shi daya ya ku Allah sa'a ma Allah hada gare ubangiji Allah shi muna kariya wasiya ta biyu manzo Allah ya ce kai zira ragon da Allah ya raba ya baka sai ka zama mafi wadatar mutane lalle babu shakka aiki ne mai girma sai mai sai ga mai tsoron Allah amma mai sauki ne ga wanda Allah ya sauka masa da yawa daga cikin marar lahiya yana kallo ga wanda Allah ya lau sannan wanda a talaka yana kallo ga wanda a ci. mutum bai kallon wanda ya hiya sai dai ya kallon wanda ya hi shi rayuwar duniya ana son ka dinga kallon wanda wanda kai ka hi shi ba wanda ya hi ka ba idan kana kallon wanda wato wanda ka hiya wai wanda ya hi ka ba za ka gode ma Allah bisa matsayin da Allah ya ajiye ka ba to shi yasa manzon Allah yake cewa kai da rabon da Allah ya raba ya baka in ka bi mutane gidan wani ya hina wani abin hawan wani ya hina wani matar wani ta hita wani lahiyar wani ta hita wani ba gudana ba akwai wanda ka hishi akwai wanda ya hika to ana son musulunci ka zan kallon wanda ke ka hishi ka daina kallon wanda wanda ya riga ya hika amma bangaren ibada da bautar Allah shi ana son mutum ya zan kallo wanda ya yi shi don shi ƙara shi kaimi ya tuma wani ya ku yan uwa musulmi manzon Allah ya faɗa ya ce unzuru ila man huwa asfala minkum ku zan kallo zuwa ga wanda a ƙasa gare ku wala tanzuru ila man huwa fawqa kada ku dinga kallo wanda a sama gare ku fa huwa ajdaru Allah tazaru tazaru Allah alaikum wannan shi ne da ba za ku lakanta ni'imar Allah gare ku wasiya ta uku manzo Allah yace wa ahsin ila jarika takum mu'minan ka kyauta mu mabacin ka zan mu'mini na kware ya tabbata daga hadisin manzon Allah manzon Allah ya yi rantsuwa ce wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi bai imani ba wallahi bai imani ba har sau uku sahabbai suka ce wannan mutum ko ya tabi yayi hasara ya manzo Allah suka ce wane ne ya manzo Allah sai ce shine wanda makwacinsa bai amince masharrin sa ko yaushe gaba ne faɗuwa ga makwacinsa wannan makwacin kullun yana dibin ya zai zai fita masa wata hanya zai biyo ya kurɗo ya tuta mai ko ga iyali ne ko ga gida ne ko ga dukiya ta yi to duk wanda an haka manzan Allah ya ce bai imani ba har yanzu imani ne bai tsaya ba eh, idan aka sa suna shi shawo kafin wasiya ta hudu manzan Allah ya ce ka so mutane ka so kanka kamar yadda hadisi ya ce musulmi shine wanda ba sai so kuma daga sharrin hajjin su kuma da hannun idan kana dan musulmi na kwarai shine wanda musulmai sun kuɓuta da sharrin harshen sa bai ga su gashi bai munafucin su bai kulla musu da harshen sa ko hannunsa bai sa ya cuta masa bai cuta musu to wannan shine musulmi na kwarai manzo Allah ya ce wasiya ta biyar kada ka wata dariya cikin mutane saboda yawan dariya yana kashe yana kashe zuciya da yawa daga cikin zukatan bayan Allah sun musu sadiya ba su iya ba su iya kare masu daga yawan dariya sai ga wani hadda abin da bai kamata a yi dariya ba ya yi dariya shi na magabaci daga cikin magabata ya ce yaya za ka dariya hala'a aiko cewa an gafarta maka ne zaka dariya alhali ga bayan Allah suna cikin matsala ya zaka dariya alhali wasu abubuwan da ya kamata ka sani ka san su ba za ka mutu a kwanta kabari shekara ɗari biyar kana kwance ina kai ina dariya ka je ka zama kan tunanin abin da kai daga akansu kai daga ya ku yan uwa musulmi wa'annan wasiyoyi guda biyar manzan Allah ya bashe su an karanta da al'umma ko ina ana karanta su mu mu je mu kusanta aiki da su saboda mu samu tsira gaban Allah Allah muna roƙon ka samu gama lafiya Allah ka samu cika da imani Allah ka san mu na bukatar addu'a Allah ya kawo mana zama lafiya cikin kasan mu duk wata hidda da cikin kasa ga samu Allah ka dauke mana ita muna roƙon ka ya Allah ka yahi mu zunuban mu baki daya Allah ka dukan iyayen mu ka dukan malaman mu Allah ka zawar da mu lafiya baki dayan mu ya Allah mu samu gama lafiya baki daya kuma na ƙara ta'aziyya da mai martaba sarkin kabi da rasuwar ɗaya daga cikin iyaye Allah shi gafarta mata Allah shi mata rahama Allah ya sa ta huta da sauran iyayen baki da malamun baki ɗaya wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdur rasul kuma la tuzi rahmukum arrahman